Assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A yamai kuna iya jin mu kai tsaye a ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma kuna iya jin mu ta gidajen rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya FM da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta shafinmu na Facebook masu gabatar da shirin. Usman Ahmad. Safina ta sada dangi tare da ne Maryam Bashir Bugaji. To kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya ko abin da ya shafe ta yau ma za mu yi maganar ne sannan za mu mai da hankali ne akan matsalar ambaliyar ruwa da ta damu kasashenmu. mu. matsala ce da take da fuskoki da yawa domin idan gwamnati ce kurin aka dora laifi ba mata adalci ba idan al'umma aka dora laifi su su kaɗai ba musu adalci ba mu gudanar da wata watakila shine ya yi ta da kansa ta cike ya cike bai kwashe ta ba ai yayi abin da yake ba daidai ba an hukunta shi kaga inda gwamnati ta shigo ke to shin me ke haddasa wannan akwai mafita jiya mun ba da sanarwa saboda wani yanayi mai danta da hankali an dan kunnan madatsar ruwan nan sun cika kuma da muna da kwararru a gurin ko kuma ce hukuma akwai hukuma sun kware kan yanayin gudanar da ruwa sun fara saka ruwa na biyu kogin da ya kawo cebi shi ma ya cika ya ba To domin samun karin haske akan wannan matsalar ambaliyar ruwa mun tattauna da daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya injiniya Mustapha Mehaja da kuma Dr. Aliyu Salisu Barau shugaban sashen tsara birane da yankuna na Jami'ar Bayero. To za kuma ku ji amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter kuka amsa. Ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa ku ji bayanai akan matsalar yawaitar ambaliyar ruwa a ƙasashenmu. mu. To a Facebook da Twitter mun nemi jin yadda kuke kallon yawaitar ambaliyar ruwa da kuma abin da ya kamata mu yi idan mun ga alamunta inda muke. Sakon farko daga Abubakar Sadiq Belal ya ce salam yau da gobe, hakika wannan matsalar ambaliyar ruwa tana son zama ruwan dare game duniya. Shawarar da zan bai wa al'umma ita ce ya kamata su daina zubar da shara a magudanan ruwa. Na gode ku tashi lafiya. sai kuma hafizu balaraba gusau ya ce hakika babban iftila'i ne akwar ambaliyar ruwa sai dai sau da yawa hakan yana faruwa ne saboda sakacin mutanenmu saboda a wani lokaci hukumomi sukan faɗakar yadda ya kamata mu kiyaye muhallinmu da kuma kauce wa zama a dukkan inda ake tsammanin aukuwar ambaliyar ta ruwa sai kuma umar biyu uh, modibba wura birji ya ce salam filin yau da gobe a gani na mutane ne suke jawo ambaliyar ruwa a kasashenmu na afirka ta fuskar zubar da shara a magudanar ruwa wasu kuma a kofar gidajensu ne suke zubar da shara sai a shirin lawal na goma ruwan ɓaure ya ce salam yau da gobe hakika yawaitar ambaliyar ruwa ya zama ruwan dare ga kasashen duniya kuma a zahirin gaskiya nuna halin ko in kula da al'umma ke yi da tsabtace muhalli da kuma gine-gine kan magudanar ruwa duk su ne kan duk su ne kan wa'uwar gami wajen yawaitar ambaliyar ruwan da fatar al'umma za mu kiyaye. sai kuma sani dahiru ya ce na farko dai al'umma su rika kula da magudanar ruwansu kada su bari hakukuwa da ledoji su cunkushe su saboda gaskiya wasunsu ba sa kula da su idan gwamnati ta gina kwalbati da gadoji mu kuma al'umma mu tashi tsaye wajen kula da su wannan ita ce babbar hanyar da za mu magance ambaliyar ruwa a yankunanmu. sai muwaffaq gudus allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam a ganina shine yawan zuba shara da mutane suke yi a hanyoyin ruwa amma idan gwamnati ta sa doka akan duk wanda ya karya dokan a hukunta shi sai kabiru baban dugumel ya ce salam yau da gobe na farko mu guji gine-gine a hanyar ruwa ko gudanar ruwa kuma mu kiyaye da gargaɗi da hukumar hasashen yanayi ke mana wato weather focus a kowane lokaci allah ya kare mu amin sai ibrahim yan muhammad riba riba ko riba to Allah sa na faɗa daidai mm. ya ce ni dai a gani na yau da gobe al'ummar da ke gidaje kusa da ƙoramu da gulbi da tafki su fita daga gidajensu domin kaucewa ambaliyar ruwa ku tashi lafiya to sai kuma mu koma shafinmu na twitter at sagir sa'ad bkc ya ce ta hanyar tsabtace mugadanan ruwa da ke kusa da gida ko wajen sana'a sai ibrahim m karasu at ibrahim 364 ya ce yau da gobe abin da ya kamata mutane su yi shine kada su yi gine-gine a kan magudanar ruwa domin kaucewa ambaliyar ruwa sai a ƙarshe at sani m dahiru ya ce al'umma su kula da tsabtace magudanan ruwansu a kowane lokaci hakanan hukumomi a unguwanni su ma su kula da tsabtace na unguwanninsu wato sauran al'umma eh, ci gaba da turo mana da saƙonni To duk dai akan wannan batu Maryam ta tattauna da daraktan hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya wato Nema injiniya Mustapha Mai Haja game da kashedin ambaliyar ruwa da suka yi a jiya. Darakta jiya kun sanarwa inda kuka gargadi wasu jihohi na gab da samun ambaliyar ruwa ba da dadewa Ko za ka yi mana karin haske game da wannan? Eh, lalle kuwa jiya mun ba da sanarwa saboda wani yanayi mai da hankali akwai kungiyar haɗakar ƙasa da ƙasa da ta haɗu a kan kogin riba niger ana kiranta niger basin authority wannan hukuma ta ba da sanarwar cewa ɗaya ga watan Satumba a wato akwai ruwan dam mutum da ke nan Nijar ya kai matsayin wato level na yalo wato dorawa. To kwana bakwai bayan wannan suka lura cewa abin yana karuwa kuma har ya kai wato ruwan goro ruwan goro shi ne matsayin karshe sai danja wato ja idan ya kai ja zan sun saki ruwa kuma an suka saki ruwan nan zai gudanar ta benin republic kuma ya shigo cikin kasar mu najeriya a hmm. wannan kogi na riba na ja muna da a najeriya akwai dam guda biyu a kan shi madatsun ruwa kenan madatsar ruwa to dan dan madatsar ruwan nan sun cika kuma da ke mana da kwararru a gurin ko kuma ce hukuma akwai hukuma sun kware akan yanayin gudanar da ruwa sun fara saka ruwa da tsoron kada a saki wancan kuma ya zo ya yawa ya shafi wannan madatsar ruwa na biyu kogin da ya kawo kebi shi ma ya cika ya ba da ƙarshe ruwan yana kaiwa ga lakwaja ne kuma a hmm. lakwajan nan banda riba yi din riba beno na ya kawo shi kansa lakwaja din hukumar radar ruwan najeriya wato hydrological service agency ta tabbatar da cewa ya kai matsayin mita tara da dugu uku da shida wanda yake matsayi ne wanda ya kutunkancin lokacin da aka samu flood a dubu da goma biyu da goma sha biyu dubu biyu da goma sha biyu jama'a za su tana cewa an yi ambaliyar ruwa kasan da ba a taɓa yin irin ta ba to wannan ya nuna cewa ana kan matsayi eh, eh, eh, yanayi mai wahalarwa yanayi mai tada hankali to a matsayin a matsayin mu a hukumance ni muke da nauyin mu sanar da mutane tabbata mutane sun shirya shirin ko ta kwana idan wannan abin ya faru an fi ruwa daga Nijar abin da zai faru ya zama cewa an ɗauki matakan da zai zama cewa hatsarurrukan ba za su tsanani ba kai matsayin da wato za a yi tsanani ba to saboda haka muka ba da sanarwa kuma an sanar da shugabanni da su shugaban shi ta ga yayin da ake ciki. To yanzu me ne abin yi? Duk wani wanda yake ruwa da tsaki yake ruwa da tsaki a wannan mun kira su iya matsa saboda mu duba yanayin shirinmu ga wannan. Saboda ba mu kaɗai ne ba akwai gwamnatoci a jiha da na kuma tarayya da muke aiki a kan sa'anin ambaliyar ruwa. Mu karanci mu fahimci yanayin shirinmu sannan kuma mu san tanadin da za mu kare misali dole mu fahimci kowace jiha da abin da ya shafa wajen guda takwas tabbata cewa sun gano inda yake kwari kuma su gano inda yake tudu kuma su ɗauki matakin kwashe mutane zuwa kan tudu kafin abin ya faru kuma a tanadi kam kam wato inda za a ajiye mutane idan har abin ya faru. Mm. tattauna mun sanar da jihohin kuma za mu kowace jihar tabbata an samar da hakan don a kiyaye a matsalar da za ta iya faruwa idan an samu ambaliyar ruwa. To, maganar kwashe jama'a daga guraren da akwai hatsari. Za ka ga wasu suna cewa gaskiya ba za su tashi ba ina za su je ba su su bar inda suke din nan. To, kai maganar ka ce akwai sansanoni da ake shirin tanadarwa ya waɗannan wuraren za su kasance. A jihohi wasu sun riga sun yi tanadi kamar misalin kogi an samu matsugunoni kamar guda uku manya-manya an samar da ruwa a matsugunonin an samar da wurin kama ruwa da wurin kinsa mutum ya kansa da an tanadi abin da ya shafi lafiya a duk a shirin kota kwana jihohin da ba su yi ba su ke so mu tabbata an yi wannan shirin don a kuci abin da ka iya zuwa. To, kamar alal misali ambaliyar da ruwa da aka ta samu ɗin nan na Sileja an ce kamar jama'ar gari su ma da laifinsu sosai da ba su ke zubar da shara ba su gyara magudanar ruwa wani jan hankali za ka yi ma shi ma game da wannan. To gaskiya a kullum muna kira da jama'a mun yi sanarwa muna kuma kan yi cewa mutane su daina zuba shara a gudanar ruwa ko muna kiran sun da nauyi ke su tabbata sun samar da magudanar ruwa isassu don idan an yi ruwa mai yawa akan samu toshewa hanyoyin da ya kamata yi saboda haka ya zama to an samu wato sauƙin walalu za su na biyu mutane suna yi gine-gine barkace ba kai ba girbi akan hanyoyin ruwa cewa muna jawo hankalin hukumomi da abin ya shafa a jihohi tabbata kafin a gini an ba da hukuma ta ba da wato ainihin wato umarni da ya mm. cancanta a yi ko inda bai kamata a yi ba su hana lallai ana samun matsala irin wannan mafi yawancin hukumomin jihohin ba sa tabbatar da haka shi ne yake kawo matsala kuma ba za ka raba shi da sha'anin siyasa ba saboda mutane ba sa san sun fi son su yi abin da suke so duk gwamnati ya kamata tsaya ta ga cewa lalle mutane sun bi doka rashin doka yana da illa a cikin al'umma to wannan abubuwan su ne muke yi ko muna jawo hankalin mutane da Allah zama masu bi doka da oda don kiyaye lafiyar su da kuma su koyi ga Mahmud Kwari ya tattauna da Aliyu Salisu Barau, shugaban sashen tsara birane da yankuna na Jami'ar Bayero. Dokta duk da cewa damuna ta za a iya cewa ta fara naɗe kayayyakin ta mu a nan lardin amma kuma nan da can sai ake samun rahotanni na ambaliyar ruwa duk da kwanaki ita hukumar nema ta ba irin wannan sanarwa ta gargaɗi a jiya mata kuma bayarwa cewa akwai jihohi guda takwas ne ko tara ne eh, akwai yiwuwar samun wannan ambaliya kuma za ta iya yin ta'annati sosai wai me ke sabbaba irin wannan ambaliya a daidai lokacin da mutane ma sun sakankance cewa damuna ta wuce to a wannan na ga ai ba wani abu bane magana ce ta dama matsalar a sauyin yanayi dama cewa yanayi ya sauya ai ma'ana kwanaki watanni da aka saba a ga ruwan ko ya fara ko ya janye zai iya canjawa to dama shine yi shi babban matsalar da aka damu da ita akan cewar yanayi yana sauyawa saboda haka wannan ba wani abu mamaki ba ne ya ma ƙara tabbatar da cewar a lalle kam yanayi yana sauyawa ganin irin abin da ya faru musamman a jihar benue a 'yan kwanakin nan to sannan kuma abu na biyu da ya kamata a yi la'akari da shi shine ita fa damuna a najeriya ya kamata a sani daban-daban take ta bambanta tsakanin arewa da kudu a watan august kaga agusta wata ne da ake ganin ruwa yana da karfi a arewacin najeriya amma a lokacin kuma a kudanci yakan yi ƙasa sai wuraren irin su september ɗin haka kuma sai ka ga ya ƙara ɗan tashi to wannan shine na ga musabbabin abin da ya faru ya sa ita hukumar ta nema ta ƙara gargaɗin mutane akan cewa su shiri akan matsalar ambaliyar ruwa. To baya ga wannan yanayi na uh, sauyi na yanayi da ka ambata akwai kuma wasu abubuwa da misali a yanayin muhallinmu da sauransu da kuke ganin cewa yana ƙara ƙazamtar al'amarin idan ya zo misali? E kwarai kuwa uh, abu ne wanda yake sananne uh, kowa ya sani cewa a garuruwan. da manyan biranenmu da ƙanananmu yadda akwai ƙaranci na magudanan ruwa na farko kenan abu na biyu akwai kuma shi kansa matsala ta rashin tsara garuruwa da ma dukkanin mazaunan ɗan adam duk inda ka zauna ya kamata a ce ka sani za a yi damuna za a yi rani za a yi sanyi kowanne kuma akwai irin dangantaka yanayi da mazaunan dan adam to don haka za ka ga cewar rashin yin ingantaccen tsari wato duka na shi kansa muhallin da kuma tsari na idan ma irin wa'annan annobobin sun zo ya za a yi maganinsu sannan kuma akwai matsala ta su kansu mutane a ɗabi'a ta cike magudanar ruwa gini akan magudanar ruwa cike magudanar ruwa da da shara barin magudanan ruwa ba tare da an gyara su ba. wani lokacin zaka iya tare ciyayi sun zo sun mamaye su to kaga ya kamata a ce wannan duk irin wa'annan matsaloli an kawar da su. To wasu suna ganin kuma akwai wani tasiri ne misali idan aka sami yanayin wannan na ambaliya zaka ga ta zo ta tafi da kayayyaki an yi rusau an yi waye da sauransu akwai batu na lafiya ka ga kuma an bar baya da kura yana da nasaba da irin waɗannan abubuwan da ka faɗa ne ko kuma shi wani al'amari ne mai zaman kansa misali To ai lalle suna tare a ɗamfara ma suke domin <clears throat> idan ya zamana cewar ruwa baya tafiya an ɗauko shara wani lokacin har ma fa da ƙazantar banɗaki, duk tana nan tana yawo a cikin magudanin garuruwan to idan aka samu ambaliyar ruwa kaga irin wannan ƙazantar ita ruwan zai ɗauka gaba ɗaya ya shigo da ita cikin gari wani lokacin kuma ruwan wannan irin wannan ruwan na ƙazanta shi irin wannan ruwan ambaliya yake ɗauka ya tura cikin tafkuna da dam-dam wanda su ne dabbobi suke shan ruwa a wasu garuruwan mutane sun dogara ga irin wannan wuraren tara ruwan ya eh, madatsun ruwa a yi noma a yi kiwo wasu masu sha to kaga idan aka samu matsala irin wannan ba abin mamaki ba ne a kaga cewar abin ya shafi lafiyar mutane a kusa ko kuma a nesa don wani lokacin illar ba za a gane ta sai bayan watanni bayan ruwan ma ya janye misali ruwa ya ɗauko ruwan ƙazanta idan ya janye zai bar wannan ƙazantar a wannan gurin to kaga sannan kuma akwai matsala ma da idan ruwa ya janye ƙasa ta bushe kuma idan bazara ta zo iska sai ta ɗauki wannan ƙazantar ta sa ta a cikin iska mutane su shiƙi abin da zai je zama musu annoba kaga wannan kenan akwai wani lokacin ma da za ga wasu garuruwan za ka ji an ce mutum ruwa ya janye shi ba a san ina yake ba ruwan nan zai ɗauke shi ya ɗauki gawa ta je ta riɓe a wani wurin ita ma dai haka za a ɗauka in ma tana da wata cuta ba binnewa aka yi ba haka dai za ka ga irin wannan abin a hankali a hankali yana shigo mutane sai a kasa ganewa ma me sababinta bayan kuma cewa sababinta duk yana da alaka ta kusa da ta nesa da ambaliyar ruwa. To idan haka ne eh, dokta menene abin yi misali Wace ba da gudunmuwa irin wannan hukumomi ne ko kuma a ah, muɗe kun mutane ne tunda ah, idan kai la'akari da bayanan da kai cewa muna barin shara a cikin gudanar ruwanmu da sauran sannan kuma a can baya ka ce ba ma abin da kuke cewa plan town planning misali tsara birane da yadda ya kamata su kasance. To abu ne ba matsala ba ce ta hukuma ba matsala ba ce ta mutane kurin matsala ce da wato take da fuskoki da yawa domin idan gwamnati ce kurin aka dora laifi ba mata adalci ba idan al'umma aka dora laifi su su kaɗai ba musu adalci ba sai dai laifin a raba shi da mutane da al'umma kowa ya kamata ya san ciwon kansa kowa ya gyara ya sani kowa ya bata ya sani haka wani mawaki ya ce misali shi ɗan ƙasa ne wannan talaka ne yana ƙarƙashin mai unguwa yana ƙarƙashin hakimi ko shugaban ƙaramar hukuma idan mu gudanar da watakila shi ne ya yi ta da kansa ta cike ya cike bai kwashe ta ba ai yayi abin da yake ba daidai ba an hukunta shi kaga inda gwamnati ta shigo kenan a lura da wannan idan misali bai wannan ba a hukunta shi ba misali ko babu wannan abin akwai shi a doka ba ba aiwatar da wannan ba to shi ai zai kansa faɗa makocinsa da zai ce mar i gidana ‘ya'yana uku duk suna fama da malaria ni na gyara kofar gidana watakila da kofar gidanka ne yi masa magana to shi yasa ka ji na ce maka matsala ce ta kowa da kowa gwamnati ta gaza ta gaza sosai da gaske wurin kulawa da kare a matsalar nan ta a ambaliyar ruwa su kuma al'umma da yawa sai su saki hannunsu sai su ɗauka cewa lalle sai gwamnati ce za ta zo ta musu ko in ba a yashe ba suna jira me kake kana zaune kana hira ta awanni a banza a wufi kafin wannan abun ya je gidan wa'annan shugabannin ya shafe su ba lallai ba ne ma ya je irin wannan matsalar kai tuni gidan naka ko dai ambaliyar ta zo ta cinye shi a rushe gidan naka ko kuma sababin ambaliyar misali ruwa ya je ya jika guri ya zama sanadiyar hayayyafa sauro a wannan gurin ka zo kana fama da rashin lafiyar malaria ko cuta irin su typhoid kaga abu ne da mutane su za su yi kansu magani tun kafin gwamnati ta musu dokta akwai dokoki na cikin gida da suka shafi sha'anin muhalli akwai kuma na kasa da kasa tun da ku kuna halartar tarika da sauransu a ƙasashen duniya daban-daban babu irin waɗannan dokoki da ita Najeriya misali ta sa hannu kuma ya kamata a ci misali akwai dokoki irin na majalisar ɗinkin duniya ko abubuwa da kuke cewa treaty haka wannan kasashe za su haɗu su ce sun amince sun yi wata yarjejeniya misali najeriya ba ta ɗaya daga cikin irin waɗannan ne sannan kuma alamu sun nuna ba a bi sosai daga ɓangaren gwamnatin ba a bi babu wasu matakai ne misali na kunci misali tunda abin nan yana da alaka ta kai ta kusa da ta nesa kamar yadda ka faɗa da batun kiwon lafiya akwai ƙudurori da yawa da najeriya ta sa hannu a faɗin duniyan nan daban-daban kusan wanda yake mafi sabunta a cikinsu su ne wa'ancan ƙudurori da ake cewa sdgs sustainable development goals wanda su kuma an yi su ne dama majalisar ɗinkin duniya ta yi su ne domin taimakawa ƙasashe sama wa kansu mafita ta irin matsaloli irin wannan misali akwai ƙuduri na goma sha ɗaya wato sdg 11 wanda ya faɗi me ake so ƙasashe su yi kafin nan da shekara dubu ta dubu biyu da talatin a ciki misali akwai magana cewa a tabbatar da cewar akwai ingantaccen muhalli ga mutanen kowace ƙasa muhalli da an yi magana a ciki cewar matsaloli irin wannan da muke magana da kai lafiyar al'umma ka gani lafiyar mazauninsu menene duk wa'annan abubuwa kowanne a ƙarƙashin sdg ɗin fa akwai abin da ake cewa target hmm. ka gani ina aka sa gaba za a cimma kowace ƙasa sai ta yi kaza sai kaza najeriya ta yi shugaban kasa ya je ya tafi da wasu gwamnoni a shekarar 2015 in ban manta ba a watan nuwamba na shekarar 2015 suka je suka sa hannu akan wannan ƙudurori mm. wanda abin da kaga ake jira shine idan aka dawo gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi gwamnatocin ƙananan hukumomi su sa su aiwatar sa kansu linzamin cewar ya domin shine hanya mafi sauki domin an nuna maka misali an ce maka gagarin da zaka je idan ka je tashar garin kai yamma in ka fita in kai tafiya kamar minti uku kai hagu kai dama haka wannan tsarurrukan suke so magana ce ta kurin a bisu idan aka bisu su za a cimma buri wato ya rage wa mutane musamman a tsari irin na dimokuraɗiyya mutane su ne za su yanke kansu hukunci idan gwamnati ta zo ta iya aiwatar da wannan ba wani abu ne na wata gwamnati ko ta tarayya ko ta karamar hukuma a yanzu ko a jiya ko a gobe a'a tsari ne da majalisar ɗinkin duniya ta sashi ko wace kasashe to ba ga wancan kuduri na majalisar ɗinkin duniya da kai magana ba muna da wasu dokoki ne na cikin gida misali da suka yi magana akan muhalli ko batun ambaliya ko batun ciwon lafiya mai nasaba da sha'anin muhalli akwai su bela adadin ƙananan hukumomi tsarin mulkin najeriya irin ya danka wa ƙananan hukumomi misali harkar tsaftar makewayin ɗan adam har da magudanan ruwa da irin kamar gidajen yanka dabbobi da makamantansu mahauta da shauransu hmm. ƙananan hukumomi an ba su wannan damar tsarin mulkin najeriya jihohi da gwamnatin tarayya an ba su nasu aikin a irin wannan harka ta muhalli ai a tsarin mulkin najeriya harka harka ce mata kowa sannan shi ya sa ma akwai dokokin ƙasa da yawa da suka kafa hukumomi da yawa akwai hukuma wanda suke tara bayanai a kan irin wannan ma matsalolin ko da na yanayi ne kawai misali nemet wanda za su yi bincike kan yanayi su ce ga yadda ake ji abin nan zai zama akwai wanda suke su kuma hakkin su ne su tabbatar da cewar a ko ina ake masana'antu ne unguwanni ne ba su fito da wani abu da zai illata jama'a ko muhalli ba da gwalan masana'antu akwai wannan dokokin suna nan akwai kuma ma'aikatun akwai kuma hukumomin akwai kuma ma ma'aikatan sai dai aikin babu babu shi ta yadda zan iya ce maka zaka ga wani tasirin kasantuwar akwai irin wannan in fa na ce maka mu hukumomin nan ba ma ɗaya ba ba bi ba domin akwai na tarayya akwai na jihohi akwai na ƙananan hukumomi wanda suke ana ba su kuɗin aiki da albashin aiki amma aiki kuma babu shi wannan ita ce magana to waɗannan muna maganar dokoki da ma waɗannan hukumomi da ka faɗa eh, doka ta kafa su yi waɗannan ayyuka to su 'yan ƙasa anya ku suna sanar da irin waɗannan eh, dokoki da ma hukumomin da ya kamata misali idan na ga wata ma'aikata ko wani kamfani yana fitar da dagwalo wanda illa ne ga lafiya ta ko lafiyar mazauna wannan yankin zan je in an karar da hukumar da ta shafa yanzu kama karya ake ilimi halawa wushi. rayuwa rayuwa wannan ta isa a masu mulki ta bar mun kashi rayuwa ba fari eh, sai mm. eh, to sai mako mai zuwa insha Allah za mu ji karashin wannan tattaunawar eh musamman kin san mm. inda ya tsaya din ya tambaye shi irin abubuwa da yawa yadda gwamnati ina nata matsalar take ina matsalar mutanen gari take ina matsalar duk wasu masu ruwa da tsaki a dai abin da ya ba a cewa kome jama'a mm. gari kan muna da laifi kan sosai ba eh, mu lura ma cikin masu mm. sauraron mu aidi yawanci uh, amsan da mm. suka aiko kowa da mutanen gari mutanen gari eh akwai kan wanda ya ce gwamnati sai ta kwalbati ko lambatu haka kado mu kuma sai mu zo mu eh. tubka shara a ciki kuma ni kan kusa abin da ke bani mamaki samari da ke unguwa matasa mm. irin wannan fa aikin su ne kwarai kuwa da wannan zaman da mm. ake shi ma wannan da aka tattauna baki jina cewa yace a zauna a zaman banza ne ba ba sai tashi ko da ranar ɗaya ce ku fidda ni ni a wanda na gani ke wanda wani da ya eh, turo sako yake cewa wai a Najeriya da kasashen mu irin mutane ne suke mm. zubar da shara muke da laifi ina amma wanda wanda ke aikowa a sauran kasashen duniya kamar saboda eh. <laughs> ba ba ibtila'i ne kawai daga Allah saboda haka su koma ga Allah ga Allah Eh to ya <laughs> abin da yake cewa eh, kenan canjin yanayi eh, to ai ka mm. canjin yanayi ne kamar yadda shi ma wannan ya fara bayanin canjin yanayi kuma ita annoba dai in ta hmm? zo ba ruwanta da su waye ku ba ruwanta da wani kabila kuke wani addini kuke wani mm. yare kuke yi a baki wani ƙasa ce ba mm. in annoba ta zo sunanta annoba sai dai tunani ya za a yi a kare sannan akwai annoba da dan adam yake daɗa ya sa ta tai tsamari mm. yau to magana da muke kenan yawanci akan magana ba lewa zaki ga mun yi wasu abubuwa da suke sa abin sai ya tsamari in ya zo kamar da kike magana ya tafiya bamu da cututtuka misali to a shine ai mako mai zuwa za mu magana da haɗarin da ke zuwa da shi wannan ruwan ah, ambaliyar ruwa ga cututtuka ga sauro ya samu wurin eh, wannan mm. wayoyin wutar lantarki ma ta faɗi mutane nan bishiyoyi sun karye sun faɗi duka misali to duk mm. waɗannan kuma tun bulaye malaria dai Allah kai ana ta ma cewa gaban kwana biyu ana ta fama da malaria mai zafi mai zafi to eh. to Allah Allah mana magana abu kuma mu ma sai mu kiyaye <laughs> a sakon Alhaji Kabiru Highlanders a shafin mu na Facebook mm. yake cewa ni dai shawara ga al'umma shine su guji eh, zubar da shara a hanyar ruwa kuma yana yana da kyau a dinga gyara hanyoyin ruwa tun kafin damina da mm. ta shigo kenan ƙaro mana guda haka yake mm. to sai akwai mubarak uh, dan juma ya ce yauwa yau da gobe uh, masha Allah muna tare da ku ko kowane fanni eh, muna kuma ilmantar muna kuma ilmantuwa da abin da kuke kawowa Allah kara mana ilimi baki daya amin To iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin masu kuma gobe idan Allah ya kai Usman ma za mu tattauna a kai. Nishadi za mu insha Allah. <laughs> To yanzu a madadin Dani eh, eh. madadin Usman Ahmad. Safinatu Sodangi da Daniel Brown da injiniyan mu yau da Solomon Jack da ya haɗa mu da ku ta Facebook ni Maryam Bashir Bugaji ke muku sallama daga nan birnin Washington DC a huta lafiya. yau da gobe shirin su BOA ba sa daina Muryar Amurka yau ta tantance.